الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه نعم حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس, أليس يوم النهر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس في الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه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 na wannan littafi a tajrid sarih li ahadith al sahih satin da ya wuce muna magana akan hadithin abi waqid al-laythi radiyallahu ta'ala anhu wanda mun yi bayani mai tsawo a kansa illa iyaka mun ce akwai wasu fawa'id da suka danganci hadisin wanda ya kamata mu ambace su a wannan darasi kafin mu je hadisin gaba wato hadisin abu bakra hadisin abu waqidin laifi radiyallahu anhu dan mu sake tuna wa junan mu shi yana cewa bainama huwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a cikin masallaci ana nufin masallacinsa na cikin madina almasjid almuradu bihi almasjid nabawi wan nasu ma'ahu mutane na tare da shi wato sahabbansa iz aqbala thalathatu nafarin sai ga wasu mutane guda uku sun gabato fa aqbala thnani ila an sallallahu alaihi wa sallama biyu suka gabato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa dhahaba wahidun dayan kuma ya tafi abinsa qala mai riwaya yake cewa fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama su biyun da suka gabato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka tsaya ala a inda manzo Allah sallallahu yake ala bi ma'ana inda au ala majlis rasulillah فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها أما ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu sai ya ga wata kafa a cikin da'irar da aka yi sai ya je ya zauna wa amma al-akhar dayan kuma fajalasa khalfahum sai ya zauna a can baya wa amma thalith shi kuwa na ukun su fa adbara zahiban sai ya juwa ya tafi abinsa falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa yayin da annabi sallallahu alaihi wa ya gama maganar da yake ko hudubar da yake ko darasin da yake kala sai ya ce ala ukhbirukum anin nafar thalatha ashe ba zan ba ku labarin mutanen nan uku ba amma ahaduhum amma ɗaya daga cikin su fa'awa fa'awa ila Allah fa'awahu Allah ya tattaro zuwa ga Allah Allah kuma ya tattaro shi zuwa gare shi wa amma al-akhar ɗayan kuwa fastahya ya ji kunya Allah minhu sai Allah ya ji kunyarsa wa amma al-akhar shi ko ɗayan fa'arada Allah azza wa jalla Allah ya bijire masa saboda shi ma ya bijire wa Allah fa'idojin da suka rage ba mu ambata ba a ƙarƙashin wannan hadisi ya zo a ruwayar muwadda yawanci waɗanda suka ruwaito muwadda daga malik saboda hadisin hadisin malik ibn anas ne wanda suka ruwaito hadisin a cikin muwadda sun ƙara wani bayani inda ya ce fa, ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗa za ka ga wa sallama suka tsaya suka yi sallama haka ya zo a cikin tirmizi haka ya zo a ruwayar nasa'i akwai batun waɗannan mutane sun yi sallama amma a ruwayar bukhari da ruwayar muslim ba su ambaci sallamar ba sun dai ambaci fa waƙafa sai suka tsaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam waccan ruwaya ta muwadda ita za ta nuna mana cewa akwai batun sallama din fa waqafa fa sallama lamma waqafa sallama yayin da suka tsaya sai suka yi sallama wannan yana nuna cewa idan mutum yana tsaye shi yake yi wa na zaune sallama ba na tsaye ya jira na zaune masa sallama ba ba a ambaci ko ya amsa musu sallamar su ko bai amsa musu ba ko waɗanda suke gurin sun amsa ko ba su amsa ba domin wannan wani abu ne sananne in har an yi sallama to lalle za a samu masu ansawa saboda haka rashin ambatansa nan iktifa'an ne bi shuhratihi amsawar wani abu ne da aka riga aka sani in dai an yi sallama to akan samu mai ansawa sun shigo cikin masallaci suna masu shudewa kamar yadda ya zo a ruwayar anas sun zo ya da suna masu shuɗewa suka ga wannan halka ɗin biyu suka tsaya da ya wuce ruwayar ba ta gaya mana sun yi tahiyatul masjid kafin su zauna ba ko ba su yi ba to shine malamai suka faɗi abinda za a iya faɗa dangane da sallar su ta tahiyatul masjid wasu suka ce ta yi wannan abu ya faru wannan kissa ta faru tun gabanin a shar'anta tahiyatul masjid tun gabanin a shar'anta waɗannan raka'o'i guda biyu da mutum zai yi su lokacin da ya shiga masallaci don gaisuwa ga masallaci abin ya faru kafin wannan abu ya zama shari'a wannan wani kauli ne da malamai suka faɗa domin su yi tafsirin rashin ambatan tahiyatul masjid din a cikin ruwaya wasu kuma suka ce tana yiwa aw kana ala ghairi wudu ba su da alwala dan wucewa suka zo yi akwai yiwuwar ba alwala tunda ba alwala ba batun sallah wasu kuma malaman suka ce a tana yiwuwa sun yi sallar waka at-tahiyatul masjid lakin lam yunqal ilaina ba ruwaito bane للاهتمام بغير ذلك من القصة saboda abin da ake so a baka labari a cikin wannan hadisa a cikin wannan abu da ya auku shi ya fi muhimmanci sama da a gaya maka sun yi ko ba ba saboda haka an yi amma ba a rawaito maka ba a yi maka wannan bayani ba saboda an himmatu da wani janibi wanda shine mafi muhimmanci a cikin kissa ta. qadi iyad mamaliki bina'an ala madhhabihi gini bisa mazhabarsa mai cewa idan a lokutan da suke an hana yin nafila ne mutum ya shigo masallaci ba zai ba kamar yadda yake a mazhabin malikiya Gini bisa ga wannan mazhaba tashi da ya zo sai yake cewa tana ruwa sun shigo a lokutan da aka karhanta sallah ne saboda haka sai basu ba to wannan tafsiri na ƙarshe ya gina shi ne a bisa ƙaulin mazhabin malikiya cewa wanda zai shigo masallaci a lokutan da aka hana yin nafila to babu maganar yayi nafilar wannan sai ya zaman sa abinsa wannan matsala ce mai faɗi allah idan karatu ya zo kanta za mu tattauna ta abu na uku da za mu iya karuwa da shi a cikin wannan hadisi yace fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqa al halqa ita ce da'ira da ake yi dan karatu a wajen karatu ko karatun qur'ani ko karatun ilimi wannan ya nuna kenan yana da kyau yin wannan halka din ba laifi bane don an yi da'ira ana karatu ko na qur'ani ko na ilimi na littattafan ilimi kuma yana ba mu surar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke zama a gabansa sukan yi wannan halka sannan wannan hadisi har ila yana nuna mana wanda ya riga ya zauna a guri to shi ya fi cancanta da gurin anna man sabaqa ila mawdi'in fihi kana ahqqu bi kana ahqqu bi wanda ya zauna a guri shi ya fi cancanta da wannan guri wannan mutum fara'a furjatan fil halqa fajalasa fiha da ya ga guri ya zauna ɗayan bai ce ya matsa masa ko ya tashi ba sai ya koma baya saboda shi wannan da ya riga ya zauna a gurin shi ya fi cancanta ya ci gaba da zama a gurin abu na biyar da za mu iya karuwa da shi a karkashin wannan hadisi a ciki wannan hadisi ya ƙunshi ladabi na wanda zai zauna a cikin majalisi na ilimi ladabi ga mutumin da zai zo majalisi na ilimi a ina za mu karu da wannan a karkashin wannan hadisi ha? وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله وأما الآخر فجلس خلفه بيتاكلا جماعة ba bai kawo hatsaniya ba dan wasu in sun zo wurin karatu a kan bukatar su sai ka ji sun hargitsa gurin ana karatu sai ka ji shi ton da ɗan uwansu suna hayaniya su ɗauke wa mutane hankali to wanda ya saba wa ladabi na neman ilimi ko ladabi na halartar gurin da ake karantar da ilimi da bai samu guri ba sai ya zauna a baya kuma wanda ya nuna idan akwai wani kafa da mutum zai iya zama daidai ne mutum ya je ya cushe kafar wannan falala ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi wanda ya haka din fa'awa ila Allah fa'awahu ya tattaro zuwa ga Allah Allah ya tattaro shi kuma ya halatta mutum ya ce dan matsamun ya zan wuce dan matsamun zan wuce dan ya hango gurin da ya kamata ya je ya zauna ba laifi bane تخط الرقاب in ya zamana khala'an al-iza ba za ka cutar ba ka tattaka mutane ba littattafansu ba akwai yadda za ka ka wuce har ka kai gurin da kake da bukata ko ka hango akwai kafar da za ka iya zaunawa to dan taba su su dan kauce ka samu ka keta wannan ya halatta kamar yadda wannan hadisi ya nuna fara'a furjatan fil halqa fajalasa ya hango kafa a cikin da'ira din ya je ya zauna amma idan ya ji tsoron cewa isa ga wannan kafa ɗin zai cutar da waɗanda suke zazzaune to ya kamata kada ya ce sai ya kai gare ta sai ya zauna inda guri ya tike masa sannan wannan hadisi har ila yau yana nuna mana yabo da kwarzantawa ga wanda ya yi rububin shiga alkhairi ya yi rububin neman alkhairi man zahama fi talab alkhair annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi wannan mutum wanda ya kokarin ya kutsa dan ya toshe wannan kafa din annabi ya yabe shi fa'awa ila fa'awahu don haka babu laifi wajen neman alkhairi a ga kana kutsawa kai ma don ka kai ga wannan alkhairi din amma kamar yadda muka faɗa ta hanyar da ba za ka cutar da wani ba sannan a cikin wannan hadisi wanda shi ne abu na bakwai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi magana a kan waɗannan mutane guda uku cikinsu na uku ɗin laifi ya yi wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin irin laifin da ya yi da kuma irin sakamakon laifinsa wannan ya nuna halaccin ba da labarin waɗanda suka yi laifi kama in an san da laifinsu domin tsawatarwa game da irin waɗannan laifuka. a gaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada kansa ya wuce bai ji kunyar kowa ba bai damu da kowa ba bai ji kunyar Allah ba bai ji kunyar manzon Allah bai ji kunyar sahabbai ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin saban da yayi da kuma sakamakon da zai biyo baya idan bai tuba ba ashe kenan waɗanda za su yi laifi a gaban jama'a ba lalle ne kowa ya fuskanci laifin ba to ba laifi a ce abin nan da wane ya laifi a gaya masu waɗannan da suka ga lokacin da ya laifin ba ana nufin a ci gaba da yaya shi ba ko idan aka zauna a ce ai jiya wane ya yi laifi kaza a'a su waɗanda aka yi abin gabansu babu laifi alabarta musu laifin da ya yi domin faɗakar da su da tsawatar da su kada su faɗa cikin irin laifinsa domin yayin da yake abin ba lalle ne waɗanda suke gurin ba su fahimci laifin ne wani ma gobe ya iya yin haka daga cikinsu don haka akwai buƙatar a faɗakar da su laifinsa domin tsawatarwa wannan baya cikin abin da ake kira giba daga cikin abin da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi akwai yabo da kirari ga mutumin da yake da kunya amma kunyar da ba za ta hana shi neman ilimi ba wannan da ya ji kunyar ya keta yana neman inda zai zauna ya zauna a baya annabi ya yaba masa ya kuma gaya masa wannan abu da ya yi ya samu sakamako a kansa shine wa amma al fastahya fastahya minhu sannan wannan hadisi yana nuna mana falala ilimin wanda duk ya zauna a cikin gurin da ake karatu ake ambatan Allah ake karanta ilimi to yana cikin kulawa ta ubangiji yana cikin kusantowa ta ubangiji ibn qayyim a cikin miftahu dar sa'ada da ya faɗi falalar ilimi ban ga littafin da ya zana falalar ilimi ba kamar yadda ibn qayyim ya zana falalar ilimi a cikin littafin miftahu dar sa'ada ya ambaci falala abin da zai zai iya tunowa ta awar ɗari da hamsin ta ilimi to a ciki ya ambaci wannan ولو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى bihi فضلا da ɗalibin ilimi bai da wata falala da zai samu bisa ga neman iliminsa face sai cewa Allah yana taro shi zuwa gare shi kuma Allah baya kau da kai daga gare shi wannan kawai ta isa ta zan abin ambato dangane da mai ilimi amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awa Allah wannan hadisi har ila abu da goma ya tattaro cewa wanda ya fita neman ilimi ko ya zo majalisin ilimi ya ji tsoron wanda ya ji kunyar wanda ya zo gunsa saboda wani dalili amma wannan kunyar bata hana shi neman ilimin ba bata hana shi zama gaban malamin ba to Allah ya maɗaukakin sarki zai sakanka masa akan wannan ta hanyar jin kunyarsa amma kunyar da za ta hana neman ilimi wannan ba kunya ba ce a bar yabo ni'man nisa'u nisa'ul ansar kamar yadda Aisha take cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam na'a al-haya min at-tafaqquh fi din ma da ma mata mutanen badina kunya bata hana su su nemi fahimtar addini ba kunyar da ake zargi ake suka a wajen neman ilimi ita ce kunyar da za ta hana ka samun ilimi abu na sha ɗaya a ƙarƙashin wannan hadisi na abu waka da laifi shi ne wanda ya nufi inda ake karatu tuman da ya zo inda ake karatu ake sanar da abin da bai san shi ba amma sai ya kau da kai ya wuce abinsa ya ki zama ya saurara ko ya ilmanta to ya jefa kanshi cikin hushin Allah kuma Allah zai kau da kai daga barinsa wannan ba karamin garari ba ibn battal a cikin sharhinsa na sahih bukhari ya yi nassi bisa ga wannan wannan hadisi yana nuna duk wanda zai zo inda ake ilimi ake ambatan abin da bai san shi ba ba tare da hanzari ba ba tare da uzuri ba kawai saboda nuna zuhudinsa game da abin da ake faɗa gujewarsa da rashin bukatuwarsa zuwa ga abin da ake faɗa wanda yana cikin hushin Allah abu na goma sha biyu wannan hadisi har ila yau yana nuna mana ɗalibin ilimi yana da kyau ya yi fafutukar lokacin da ake darasi ya zama a gaba a gaba waɗanda suke gaba gaba din nan suna da wata falala akan wanda ya fi so koma can baya kusancinsa da malami zai ba shi damar jin abin da ake faɗa sosai ko da an ɗauke ko da ɗauke wuta ko da spika ta lalace ba zai samu tangarɗa ba kalmomin da suke fitowa daga bakin malamin ba za su kubuce masa ba sabanin in ya dogara da lasfika ya koma can ƙarshen bango kada a takura masa kada ya takura kada a haure shi kada ya haura ko ba can karshen bango tare da cewa akwai guri a ba zai abin nan ba to wannan bai nuna kwaɗayinsa sama da wannan ba domin a iya rasa sifika a iya rasa a wannan lokaci kuma ka karatun ya yanke masa akwai nuna ba wa ilimi mahimmanci kwarai da gaske ga wanda zai yi hirsi bisa ga kusantowa ga malami amma ahaduhum fa awa ila Allah fa Allah waɗannan kaɗan daga cikin irin fawaid ɗin da zamu iya fa'idanta da su a ƙarƙashin wannan hadisi waɗanda ba mu ambace su ba a mu da ya gabata hadisin Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu yace fa'ada alaihi salam ala ba'irin ala ba'irihi وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه أبو بكرة رضي الله عنه وقال a ستاج بات أبايا ميسونيش baya أبو بكرة من mai sunan ko a'a ni dai ina tuna mun mutu hadisin Abu Bakra mai sunan Abu Bakra sunan shi Nufai ibn al-Harith نفيع ابن الحارث ابن كندا ابن كا بالتحريك ابن كلبة كتي كلدة ابن كلبة ابن عمرو الثقفي اشتهر بكنيته أبو بكر دونا الكنير يشهر بكر سوري عند النبي عند النبي sune bakra mun faɗi dalilin da ya sa aka kira shi haka lokacin da ya musulunta lokacin da ya fito lokacin hisaru ta'if mutumin ta'if ne daga kabilar bani saqif ya fito su kuma suna zaune ne a ta'if yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu kawanya shekara takwas a shekara ta bakwai daga cikin bayi waɗanda suke cikin garin sun dinga silalowa suna zuwa suna shiga cikin rundunar musulmi suna musulunta daga ciki abubakar ya silalo cikin 'yan dabbobi suna fitowa shi ba ya fito ba a fahimce ba a ga lokacin fitowarsa ba ya saɗaɗo ya zo to daga nan da ake kiransa abubakar sunan shi sai ya ɓace wannan alkunya sai ta yi rinjaye a kan sunan ko abu maimakon nufai ibn al-harith sai ake cewa abubakar wasu malaman sun ce sunan shi masruh masruh bisin sahabi ne daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya hijirar ya zauna a basra mutumin ta'if ne amma ya zauna a basra ya bar duniya hijira tana hamsin da ɗaya ko hamsin da biyu me sa a wani hadisi da ya gabata yake cewa qa'ada alaihi salam ala ba'irihi manzo Allah ya zauna kan abin hawansa sa wa amsaka insanun bi khitabihi wani mutum kuma ya rike linzamin sa aw bi zimabihi duk ma'anar daya ya rike linzamin raƙumin sun qala sai manzo Allah ya ce ayyu yawmin hadha wata rana muke ciki yanzu ko yau fasakatna din muka yi shiru hatta zananna annahu sai yusammihi su wasmihi har muka yi tsammanin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kira wannan ranar da wani sunan da ba ranar ta ba qala alaysa yawman nahr ba yau ne ranar sallah ba babbar sallah qulna bala muka ce eh shi ne qala ayyu shahr fa ayyu shahrin hadha sai ce kuma wani wata ne wannan fasakatna duk muka shiru hatta zananna annahu sai yusammihi bi ghairi ismi har muka yi tsammanin annabi zai kira wannan watan da wani sunan da ba wanda muka sani ba fa qala sai manzo Allah ce alaysa bi hijja ba wannan ne watan zulhijja ba kullu bala muka ce eh shine fa qala sai yace fa inna dima'akum to ku sani jinan nakinku amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncin ku. بينكم أتكم أتكنكانكم حرام حرام لي كحرمة يومكم هذا كما حرمتم وانا يني وانا رانا تاكو في شهركم هذا أتكم وانا وتناكو في بلدكم هذا أتكم وانا قرناكو يبلغ الشاهد الغائبة وانا وحالر وانا مغانا ويسر ما وانا بيزوبا بايانا فإن الشاهد لولو وانا يا عسى أن يبلغ من هو أو عاله منه زماني يا إسر دا وانا ما قنا قوانا زي فيش فهين تلتا وانا حديثي إمام البخاري يا كاوش أباب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ رب مبلغ أو عام ثانين رب tana yiwa muballawin wanda za a kai wa labari au'a min sami'in yafi wanda ya ji shi fahimtarsa abu bakar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irihi ya zauna akan abin hawansa ya zauna akan raƙuminsa wannan kuma ya faru ne bainal jamarat bayan an gama jifa a wajen jifa annabi sallallahu alaihi wasallam ranar salla babba ranar goma ga watan hijja ya zauna akan abin hawansa wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi wani mutum kuma yana rike da linzamin wannan abin wannan raƙumin shakka anan ba ta abubakar ba ce bi khitamihi aw bi zimamihi ma'anar ku ɗaya wane ne mai shakkar ba abubakar ba ne mai shakkar mai ruwayar hadisin shi yake shakkar kusa akwai mazaje kafin a zo kan abubakar daga cikinsu ne wani yake shakkar wani lafazi ne aka ambata masa kal lafazin khifaf ne ko zimam ne ka duba irin wannan amana duk ba ma'anar su ɗaya amma dai so yake bayar da lafazin amma yana shakkar khifaf ne ko zimam ya ce duk kuma ma'anarsa guda ɗaya shine linzami waye yake rike da wannan linzami wani da ya yi sharhin sahih bukhari ya ce bilal ne kuma hujjarsa shine riwayar da nasa'i ya fitar a cikin sunan nashi daga ummul husayn tana cewa hajjatu مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يهج تارد أقل صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حجة ستبن قانا سيدنا بلال ينا ركي بخطام راحلته انزام أبو هوا النبي صلى الله عليه وسلم naga usama ibn zaid shi kuma rafi'un saubahu ala ra'si ya daga rigarsa yana yi wa annabi sallallahu alaihi rafi'un saubahu ala ra'si min al yana kare annabi sallallahu alaihi wasallama daga daga abin nan daga zafin rana yana masa inuwa daga zafin rana a wajen jamra wa zalika ba'da rabil jamra bayan an gama jifan jamra annabi sallallahu alaihi wa sallama fa khataba nas wa dhakara kalaman kaseera nabi ya hudu ba ya ambaci abubuwa masu yawa to wannan hadisin sahihi ne shi yasa wasu malamai suka ce wanda yake rike da linzamin shine bilal saboda wannan hadisin fara'aitu bilalan yaqudu bi khitami rahilati amma akwai hadisi a cikin sunan abi dawud wa ibn majah wa ghairihi wa sunan al hadisin amr ibn kharija da yake cewa kuntu akhizan bizimami zimami naqati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ina rike kasance ina rike da linzamin taguwar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ambaci wani sashi na wannan hudu ba ta ya kasance amr ibn kharija ne ba binan ba saboda wannan hadisin kuntu akhidan bi zimamina fa zakara ba'd hadhihi al-khutbah domin a cikin maganar amr ibn kharija ya ambaci wani sashi na wannan hudu ba idan ta yiwu shi din ne yake rike da nizamin babilan ba amma dukan dukan su ba su bane ba bilal din bane ba amr bane isma'ili ya yi mustakhraj na bukhari akwai littafan da ake kiran su mustakhrajat hadisan bukhari ne amma za a sake rawaito su ta wasu hanyoyi ba hanyar shi bukhari ba su dai waɗannan hadisan su za a kuma haɗewa da bukhari akan malaminsa ko kuma isnadin gidare akan shehin shehinsa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito wannan hadisi ta hanyar ibn mubarak an ibn auf amma lafazinsa yadda yake khataba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala rahilatihi shi wannan hadisin ya zo a cikin mustakhraj na isma'ili kamar yadda ibn hajar yake lafazinsa sai ya zo kamar haka khataba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala rahilatihi manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yi a kan abin hawansa yawman nahari yawman a ranar goma ga watan zulhijja ranar sallah babba wa amsaktu imma qala bi khitamihi wa imma qala bi zimami haka yanzu wa amsaktu abu bakra ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba a rana ta yanka ranar layya wa amsaktu ni kuma ina rike kaga shine ke rike da ita kenan ba a nan gurin ba bilal ba ne ina ya nuna masu riƙewar ba mutum ɗaya ba ne bilal yana riƙewa abin nan amur ibn kharija yana riƙewa shi ma abubakar yana riƙewa suna rigege ne ya wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kowa ya samu dama shi zai ja ragamar kolin zamu abin hawan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ruwayar isma'ili ta fayyace mana waye yake rike da linzamu da yace ce anan wa amsaka insanu a wani gurin kuma ya bayyana waye shi ne shi da kansa wa amsaktu kaga da yace in ma kala wa in ma qala ya nuna ba Abubakar din bane yake sabanin kalmar mai ruwayar ne amfanin rike linzamu shi ne a hana shi wannan raƙumin wutsul-wutsul da yawan motsi wanda zai kawo tashwishi zai kawo rikirkita maganar mai magana in yana yi ko wanda yake kai idan aka bar rike linzamin to zai nutsu amma ka sake linzamin to zai iya jujjuya kansa nan da can wanda wannan zai kawo a rashin samun nutsuwa ga wanda shi yake saman raƙumin shi yasa yake rike da linzamin Mazalla sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyu yaumin haza wace rana ce wannan ya kuma tambaye su wane wata ne wannan haka tambayoyin suka zo a wannan ruwaya a wannan gurin guda biyu tambaya a kan yini da kuma wata amma a cikin kitabul hajj bukari ya sake maimaita hadisin a kitabul hajj a kitabul abahi ma ya kawo hadisin a ciki ya zo da tambayar abubuwa guda uku ya tambayi rana ya tambayi wata ya tambayi kuma gari wa ayyu baladin haza ya kuma tambayi su wani gari ne wanda muke ciki abul abbas al-qurtubi wa abul abbas al-qurtubi ايه لو تفسيري أبو جعفر قريش في وانتم بتفسير قريش أبو عبد الله القرطبي ودك أبو العباس القرطبي وانا ما لم من شني أبو العباس دي وجه شرح حديثي إن كذا أنت قال القرطبي ككذا تابي تفسيري شيء يكيد اللي كاتب المفهم المفهم بشرح مختصر سيد مسلم يعني اختصار سيد مسلم كما يشرح سا أنا ما أبجي yawanci a gurinsa ibn hajar yake ɗauko sharhukan da yake wa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna ɗaukowa daga wannan littafi in suka ce qala al-qurtubi to kada hankalin kai tafi zuwa ga qurtubin da kafi sani qurtubi su qurtuba sunan gari ne ya tara malamai da yawa ya tara malamai da yawa an ce abubakar al-qurtubi ana nufin ibn al-arabi al-maliki aura ka kada ka ji kalmar kurkubi kama a ce ba kano ya ce kai kuma mutum ɗaya ka sani dan kano ɗan ce dan kano sai ka kano da kai ka sani alhalin kano gari ne na jama'a da yawa kuma wannan lakabin ya iya zama na sama da mutum ɗaya yana cewa amfanin wannan tambaya da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake yi musu yayi tambayar sannan kuma yayi shiru bayan sun yi shiru sun kasa ba shi ansa za ka zo alwaya in sun in ya in ya tambaye su suka yi shiru sai shi ma yi shiru da ya yi shiru sai su tsammanin to wani sunan zai bayar ayyo yawmin haza sai suka yi shiru sai shi ma yi shiru amfanin yin haka don ya ƙara taro hankalinsu ya jawo zuciyarsu su fahimci girman abin da zai faɗa shi yasa da ƙarshe sai ya gaya musu fa inna dima'akum wa amma sai wasu abubuwa waɗanda suke da girman. zalla ce ka hurmati yaumikum hadha waɗannan abubuwa suna da haramcin su kamar haramcin wannan yini maku tare da cewa haramcin su haramcin jini da dukiya da mutunci na ɗan uwanka musulmi ya fi haramcin garin da yinin da ranar da watan a ka'idar tashbihi kuma al-mushabbahu bihi yakunu aghlab yakunu aqwa a ka'idar tashbihi ana san al-mushabba bihi abinda zaka yi kwatancen da shi ya zama ya fi karfi sifar tafi ta fi bayyana ka ce kai wannan kana haske kamar farin wata kaga anan ka bi shi wannan mutum saboda farin watan ya fi haske amma da za ka ce kai farin watan ne yana haske kamar wani ka soki farin watan ha <laughs> shi watan ka soke shi shi kan wannan ka bi shi yaban da kai masa ma har ya fi kace da shi yana haske kafan farin wata Ka ce wane wata yana haske kamar farinka kamar haskenka to yaban ya fi ƙarfi a kanka ka ce wane kana haske kamar wata kamar hasken wata an gane bambanci domin lokacin da ka ce kai wata yana haske kamar hasken wane kai kamar da awa kake hasken wane ma ya fi na watan amma lokacin da ka ce wane yana haske kamar hasken wata a nan kayar da hasken watan ya isa shi yasa har kake kokarin ka dauki abin yaban ka kwatanta shi da shi amma in ka juya tashbihin ka ce wata yana haske kamar wani to kamar da awa kake shine suke kira at-tashbihul balig a balaga kamar da awa kake kana cewa ai watan ma yanzu yake kokari ya kwaikwayi hasken wani to anan an sanya al-mushabbah bihi ya zama sifar a cikin a kamar haramcin ya fi karfi a garin da yinin da daren abin da watan tare da cewa kuma waɗanda abubuwa sun fi zama haramun sama da wannan lokuta malamai suka ce saboda su a lokacin da ake magana da su abinda suke gani a ran suke nan, waɗannan wannan yini da wannan wata da wannan gari ya fi haramci sama da jini ɗin sama da dukiya ɗin, sama da wannan shi da abinda suka sani a jahiliya shi yasa in za su yi yaƙi ma ba sa yadda ko da an kashe mutum mutum an kashe masa ba sa yadda su yi a cikin a cikin waɗannan kwanaki a cikin waɗannan abin to sai da shari'a take nuna musu cewa wannan abin da kuke zaton yafi to ku sani jinin dan uwanku da jinin abin nan ah, da dukiyarsa da mutuncinsa shi ma yana da alfarma ba yana da haramci ba kaɗan ba saboda haka tashbihin ya zo ne gwargwadon abin da suka saba da shi ma ta duhu qabla shar kafin shari'a ta zo ta tabbatar da wannan haramci na dukiya da jini da mutunci abu bakra yake da ya tambaye mu ayyu yawmin haza fasakat da sai muka yi shiru arwayar kurra ibnu abdullah da waninsa a cikin sayar bukhari a can kitabul hajj da wasu littattafan hadisi ansar da suka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ce ayyo yaumin haza shi ne suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su suka sani haka yanzu cikin hadisin Umar ibnu Umar ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi Abu Bakra ya rawaito wannan hutuba ibnu Umar ya rawaito ta ibnu Abbas ma ta bukhari a cikin kitabul hajj haka ya jera su hadisi ibnu abbas hadisin abubakar hadisi ibnu umar haka ya jera su gaba daya a guri guda a ruwayar ibnu abbas da ya yi musu wannan tambaya sai suka ce yawmun haram rana ce mai alfarma ya ce ayyu baladin haza suka ce baladun haram gari ne mai alfarma fa ayyu shahrin haza yace wani wata ne wanda suka ce shahrul haram kaga kamar hadisan sun nuna abubuwan da suka faru daban-daban abubakar ya ce mun yi shiru a wani gun kuma ce ya ce allawa sun ce allawa alam a hadisin ibn abbas kamar ba sun ansa sun fayyace a wani gari suke a wani yini suke a wani wata suke shi ne malamai suka yi ta kokarin yaya za su yi taufiki su hada tsakanin waɗannan hadisai haka ilimi yake ba iban wato karan mahaukaciya za ka yi musu ba kai ai kaga abin ba ya zama jita jita to wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza sai ka ce ka watsar duk baka yadda ba ma gaba daya a'a wasu malaman suka ce ana san abin ya faru sau biyu a wani gurin sun ansa a wani gurin ba su ansa ba amma wannan ba magana ba ce ibnu hajar da yake kai tuku yake cewa haza laisa bi shay wannan ba magana ba ce domin hudu ba sau ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fi yawmin nahar a ranar da take ranar goma ga wata guda ɗaya yayi sauran hajji kuma nawa yayi biyu ko uku ba shi ga makka kuma ya daya a nan akwai wanda ya hajji talatin shi ga baki ga hanci amma ya daya wani zai ci lalle fa a sake dubawa shi ba a biya masa hajji duk shekara kaga wani yana faɗa wa shi wannan shekarar ba kula da shi ba ya ji ya ji ya ji har ya mai da abin ba kawai wurin wurin shakatawa da baje koli da nuna shi ma an gan shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam hajji ɗaya tare da cewa an farnanta hajji a shekara ta tara ya iya zuwa a wannan shekara ya iya zuwa kuma a wanda ya yi shekara ta goma amma sai bai je ba a wannan shekara sai shekara bai zuwa ya je saboda haka hajji ɗaya ya yi balle a ce a wata hajjin ne yayi ya suka ansa a wata hajjin kuma ba su ansa ba kuma duka bar an yi ta ne a ran goma a duka ruwayoyin da suka zo suna cewa yau mai waɗanda abubakara kuma yake cikinsu su ne suka yi shuru ko suka ce allahu alam allahu wa rasuluhu Alam. wannan wani takriji ne na wasu malaman saboda haka kowane rawi ya faɗi abin da ya ji ibnu abbas mutanen da suke zagaye da shi ya ji suna cewa baladun haram da ya tashi sai ruwaito a haka abu bakra waɗanda suke kare da shi shi ya fi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don shi ke rike da linzama shi kuma abin da ya ji sun yi shiru wasu kuma daga ciki sun ce Allahu wa rasuluhu ala saboda haka sai ya ruwaito wannan wasu kuma suka ce a'a tana yiwa da farko da ya tambayar sun ce Allahu wa rasuluhu alam da suka ji yayi shiru sai suka faɗi cewa ai ranar kaza ce ko watan kaza ne ko gari kaza ne wasu kuma suka yi shiru wato gaba ɗaya da farko dukkaninsu sun ce Allahu wa rasuluhu alam gaba ɗaya sun fawwada ilimi zuwa ga Allah bayan da suka ji manzo Allah yayi shiru sai wasu suka ansa wasu ba su ansa ba masu waya wasu suka kawo abin da ya faru da farko wasu suka kawo kuma abin da ya faru daga wani sashi nasu banda wani sashi shine ibnu abbas jawabi na hudu shine waɗanda suke cewa ibnu abbas shi ya dan takaitar wayar sani ya dan takaita ruwayar sa sabanin ruwayar Abu Bakra da ruwayar Ibn Umar wannan sun faɗe ta complete sun faɗe ta cikakkiya dan lokacin da ya tambaye su ayu yawmin hadha suka yi shuru ko suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai ya ce da su alaysa yawman nahar suka ce bala kaga sun tabbatar da eh ashe ranar rana ce ta layya ko wada wata ne wannan suka yi shuru daga baya ce alaysa bi dhilhijja suka ce eh wannan cewa irin sun yi ikirari akan ansar da ya bayar haka ne to shi ibnu abbas sai ya takaita wannan abin da duk ya faru sai ya faɗi ikirarin da suka yi sai ya fassara shi tunda sun ce bala kaga kenan sun yarda ita ce rana mai alfarma zaka sai ya takaita wancan dogon abin da ya faru na su ko na jawabin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wayar abubakar da wayar. ibnu umar da ta zo sai ta bayyana hakikanin abin da ya faru wannan jawabin ya fi sauran duk da aka faɗa a baya ruwayar ibnu abbas ta zo a takaice ruwayar abubakar wadda muke karantawa da ruwayar ibnu umar sun zo a fayyace lokacin da ya tambaya sun yi shuru ko kuma sun fawwaza ilimi zuwa ga allah allah wa wa alam daga baya da ya jawo sa ah, ba ranar kaza ba ba ranar kaza ba sai suka ce eh to yanzu abbas din sai ya ɗauki ansa su ta karshe sai ya bar abin da ya faru a baya manzo Allah yake cewa da su fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum malamai sun ce akwai harfi a wannan jumlolin fa inna dima'akum ay safka dima'ikum zubar da jininku ku wa amwalakum ay akhdhu amwalikum karbar dukiyoyinku ba bisa ga haƙƙi ba wa a'radikum ay salbi a'radikum cin mutuncinku an shafe dukkan a mudafun din aka bar mudafun ilaihi aka yi adafi akan su fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum taqdirin fa inna safka dima'ikum وأخذ أموالكم وسلب أعراضكم إردي mutunci shine mahallin yabo ko suka na ɗan adam na mutum a kankin kansa ko a cikin wasu daga cikin iyayensa ko kakanninsa abinda za ka taɓo ya zama yabo ko ka taɓo ya zama suka a dangane da mutum ko kuma a dangane da waɗanda suke iyayensa da kakanninsa wannan shi ake kira irdi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada koyarwar wannan abubuwan da zai ambata cikin siga ta tambaya da jawo hankali da sanya su su yi tunanin wata ansa zai bayar daban domin girman abin da zai gaya musu don haka sai ya tsaya da farko yana musu tambaya su kuma suke mamaki in har wannan ce ansar to me zai sa ya yi wannan tambayar ayyu yawmin haza in dai har yana son a bashi yawmun nahar to ai kowa ya san yawmun nahar ne na haka me zai sai wannan tambayar sai suka ga akwai wani abu kenan da yake so ya faɗa sai suka yi shuru sannan da ya tambaye su game da gari game da wata duk nan ma suka yi shuru domin suna ga in yana nufin zulhijja ai kowa ya san wannan zulhijja in yana nufin maka ai kowa ya san a garin da ake to duk yayi haka ne don ya nuna musu koyar wanda zai musu abu ne mai muhimmanci su kiyaye ta ce lubalin shahidul ra'iba wanda yake nan ya kai saƙon nan ga wanda baya nan imma dai wannan saƙo da ya ji a gurin wato abinda annabi ya faɗa a gurin ko kuma dukkanin hukunce-hukuncen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambatar ya karantar waɗanda suka halarci karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam su isar da abin ga waɗanda ba su halarta ba wato abin da ake son a isar imma ya zama wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin ita ce wannan da muke karantawa inna dima'akum wa amwalakum ila akhiriha ko ku ana nufin jami'ul ahkam dukkanin hukunce hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora wa sahabbansa nauyin isar da wannan sako zuwa ga waɗanda ba su halarci rayuwa tare da shi ba sallallahu alaihi wasallam kuma su ma waɗanda suka ji suka samu sauraron abin daga sahabbai su isar ga waɗanda suke waɗanda suke bayan su annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum ku ji daga wajena ko kuma a ji daga ku. sannan a ji daga waɗanda suka ji daga wajen ku kaga wannan shine silsilar isnadi da muke karantawa haddathana haddathana fulan an fulan an fulan wannan ya ji ya isar ma wanda bai ji ba wannan ya ji shi kuma ya isar ma na bayansa haka har abin ya zo gare mu haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da su daga cikin abubuwan da za mu karu da shi a ƙarƙashin wannan hadisi na abubakar. manzo Allah yana cewa fa inna shahida asa an yuballigha man huwa aw minhu aw alahu minhu wanda zai isar a wanda ya hal abin nan wanda zai wanda ya halarci hudubar ko darasin ko hadisin zai amma zai iya isarwa ga wanda zai fi shi fahimtar abin wannan ta sa malamai suka ce wannan yana nuna قد قد يأتي zamani. آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه ya yiwu a samu wanda zai zo daga baya a tafiya ta lokaci ya fahimci abinda wanda ya gabace shi bai fahimta ba wato wanda zai zo daga baya ya iya jin abin da wanda ya gabace shi shi bai fahimta ba sai dai suka ce wannan kaɗan ne ba shi ne mafi yawa ba sahabbai ilimi a cikinsu ya fi yawa sannan waɗanda suka zo bayan su tabi'ai ilimi a cikinsu ya ɓara na waɗanda suka zo a zamanin tabi'ut tabi'in sannan wanda suka zo a zamanin tabi'ul tabi'u tabi'in ilimi a cikin su ya tsara wanda suka zo a cikin tabi'ul atba an gane ku amma ana iya a samu cikin tabi'ai wanda zai fi wani sahabin ilimi a iya samu cikin atba'u tabi'in wanda zai fi wani tabi'in ilimi a iya samu cikin tabi'ul atba wanda zai fi wani atba'u tabi'in din ilimi amma wannan ba shi ne mafi yawa ba suka ce saboda kalmar rubba da ta zo a cikin wancan ruwaya da bukari ya allaka rubba muballaghin rubba tana nuna taklid tana nuna karanci haka ibnu battal ya kaito daga al-muhallab ibnu hajar yake cewa rubba kalmar rubba a asali tana nuna ƙaranci rubba muballagin ta yiwu kaɗan daga cikin wanda za a isarwa ya fi wanda zai isar masa ɗin wannan kalmar rubba ɗin ana amfani da ita a abu kaɗan kuma sannan an yi amfani da ita kuma a abu mai yawa kuma ma har amfani da ita din a mai yawa din ya zo ya zama ya yi rinjaye sai da abin da zai nuna mana karancin anan kalmar asa da ta zo a wannan ruwaya asa an yi balle zaman huwa a wa'ala minhu kalmar asa tana nuna ba ko da yaushe ba amma ni a iya samu to kuma din an samu da yawa a tarihi a samu cikin malamai wanda zai zo ya kere waɗanda suka gabace shi ko wani daga cikin waɗanda suka gabace shi an samu wannan a cikin tabi'ai da dama waɗanda a ilimi sun fi wasu daga cikin sahabbai da cikin sahabbai akwai waɗanda mayaka ne kusan za ka gama karatu kama gaba ɗaya ba za ka ji an kawo wani kaulin su da ya shafi hukunce hukunce ba sallah azumi zakkawa ake yi duk ba za ka samu wannan fatawa daga bakin su ba yanzu daga cikin sahabbai ba za ka samu irin wannan daga Khalid ibn Walid misali خالد ولي سيف الله المسبوط صلى الله على الكفار والمنافقين تقو من الله نزع ذلك yakin da ya kutsa ba wanda ya kutsa shi cikin waɗanda suke na zamaninsa amma ba za ka ga ba an zo ana tattauna wani abu akan haila misali ko akan zakka ko akan azumi kaji an ce ga ra'ayin Khalid ibn Walid ba wannan ne fagensa ba fagensa yana can filin daga inda ake artabu da arna to kaga wannan a ilimi ba za ka hada shi da sa'id ibn musayyib ba ba za ka hada shi da imamu tabi'in musayyib abin nan zuhri muhammad ibn muslim zuhri ko da irin su imam malik ba abinda zai dara su da shi kuma babba ne shine ya samu falalar sahabbantaka da ba ba sannan wannan hadisi a ciki za mu fahimci kenan a iya karanta hadisi ka karanta hadisi ga wani kai ne za ka karanto hadisin zuwa gare shi kuma shi ya fi fahimtar ka ya fi fahimtar hadisin sama da kai annabi yana cewa rubba muballagin awa abin sami kuma ruwaya la yusfarqu fiha al in babin riwaya ne kana so za ka ruwaito maganar da ka ji ba a sharɗanta sai ka gama kalailaice abin da yake ƙarƙashinta na ma'ana na fawa'id na waye na waye a'a in dai ka riƙe nassin to shikenan ka je ka isar wanda ya isa kuma ya halatta ba sharaɗi ba ne sai ka gama fahimtar duk abin da yake ƙarƙashinta na ma'anoni da da hukunce hukunce da waye da waye irin wannan bayanin da muke yi a babin riwaya la yustaratu hada ba a sharɗan tafi rawi an gane ko domin riwaya abinda ake so bayan mutum ya zama adali ya zama yana kiyaye abin da ya ji ta yadda ba zai canza shi ba to in yana kiyaye abinda da ya ji to shikenan ya je ya faɗa mabiya mazhabar abu hanifa malaman ƙarshe-ƙarshen mazhabarsa da dama sun yi ta wance kali da hadisan abu huraira a wasu babubbuka na ilimi hujjar su kuma shi ne abu huraira ba malamin ba ne. naka ba da fikihu tunda ba da fikihu ya kamata in ya rawaito wani abu muka ji ya ci karo da kiyasi ko wani abu mu jefar shi yasa suka kiyarda da hadithul musarrat da abu huraira rawaito suka ce ba fakihi bane to ko da za a sallama musu ba faqihin bane wanda ko ba haka bane mutumin da ya alƙalanci mutumin da aka nada shi alƙali lokacin sayyidina Umar ba faqihi bane zai alƙalanci to ko da za a sallama musu jadalan a ce ba faqihin bane abin nan da ya ruwaito an yadda ya kiyaye shi ko bai kiyaye ba shi ne fa manzo Allah ya masa addu'a da ya kiyaye abin da yake ji ya samu albarkar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa a lokacin da muka yi bayan takaitaccen bayani nasa saboda haka in ya ji abu kamar yadda yake cewa daga ran nan bai taba jin wani abu ya manta shi ba to tunda ya ji daidai ya baka ya gaya maka daidai kai ka je ka binciko fikihun daga karkashin abin da ya gaya maka din ba wai ka jefar da abin da ya faɗa ba an gane ko saboda haka wajen riwaya la yusarru fiha al-fiqh da haka ka ga malamai suna zuwa da yara ya ƙanana wurin darasi na hadisi za su zo da ɗan shekara biyar za su zo ɗan shekara shida bakwai takwas goma wanda ma wani ma bai da cikakken tamizi wani kuma kawai tamizin yake da shi amma ba zai iya halarto abubuwan da suke karkashin hadisin ba suna zuwa su kawo shi don ya fara sauraron hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya haddace ran da ya girma sai ya fara gano irin abubuwan da suke ciki na abin nan kuma wayarsa ta ta abin nan ana karɓar waya daga daga ɗan shekara biyar kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin wannan littafi kitabul ilm zamu zo hadisin mahmud ibn rabi aqaltu majjatan majjaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wa ana ibnu khams sinin zamu zo yana ɗan shekara biyar ya fara jin abin da ya fara hankaltar wani abu daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma ya faɗe shi a matsayin ruwaya kuma aka gaskata shi ba a ki karɓar abin nan ɗinsa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya su anas su ibnu abbas su su al-hasan wal husain duk suna yara kuma sun ruwaito hadisai an karba za mu zo bi wannan bayani in lokacin sai yi saboda haka la yushtaratu fil la yushtaratu fiqh rawi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afani balligha man huwa aw alahu minhu kuma wanda zai ji abinda manzo Allah ya faɗa ya isar da wannan abin ko da bai gama ta abin da ke karkashin sa na fiqhu da ma'anoni ba wannan abin nan da ya ji ya isa a sa shi cikin tawagar malamai ba wanda zai yi dakon hadisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sa ko da ba fahimta su ka dauke shi ka zefar da shi ka zare shi daga cikin tawagar malamai sannan wannan hadisi yana nuna wajibi ne ga malami ya isar da ilimi ga wanda ilimin bai kai gare shi ba ya yi bayaninsa ga wanda ko baya fahimta wajibi ne ya bayanin ilimi ga mutumin da ko da baya fahimta ya yi masa bayani don ya sauke wannan nauyin da yake kansa wannan shine alkawarin da Allah ya dauka daga waɗanda Allah ba su ilimin littafi la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna su yi bayanin sa ƙarar ga mutane kada su ɓoye wajabcin wannan wajabci ne na kifaya in aka samu wannan yana yi wannan yana yi ba kowa sai ya yi ba ba sharaɗi ba ne don malami ya yi ilimi kuma dole ne ya fita ya yada shi in aka samu wasu yadawar shi kenan sun ɗauke masa amma a wani lokacin ya ta'ayyan wa rubbama ya ta'ayyan alai idan ya zama waɗanda suka fita din suna taɓarna suna taɓarna kamar gurai sun shiga gona to wajibi ne ya fito ya nuna abin da suke yi ba daidai bane ya bayyana ilimin da yake na gaskiya ko waɗanda za su fito suna yaɗa ilimin yan bid'a ne saboda haka za su dinga haɗa ƙarya da gaskiya za su dinga haɗa zuma da guba a lokaci guda faɗi ilimin wanda yake na gaskiya kuma da an jima a sun ko wani abu na ɓanna to shi bai cewa ai waɗancan sun ɗauke masa dole dai ya fito don ya bambanci zare da abawa don ya bambance tsakuwa da tsaba ya nuna wa mutane abin da yake sunna ya kuma tsoratar da su ya nisantar da su daga abin da yake bid'a kuma wani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga irin wannan tambayoyi kafin ya ba da ansa yana nuna abin da yake haram ba laifi lokacin da kake son ka yi bayaninsa ka yi bayanin cikin wani salo wanda zai ƙara fito da abin a ga girman abin mai sauraro ya firgita mai sauraro ya razana hanta ta kaɗu ba laifi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yin bai fito kai tsaye ba sai da aka yi wani rara gefe sannan aka zo aka ce musu fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum to ba laifi ga wanda zai yi bayanin haram musamman ga waɗanda yake zaton za su yi sassauci da wannan abu ya ɗauki wani salon da za su fahimci abin ba kankani ba kuma wanda yana nuna a iya misalta wani abu da wani abu don ƙarin bayani kamar yadda annabi ya yi misalin waɗannan abubuwa guda uku da yake bayanin haramcin su da wasu abubuwa guda uku da su waɗanda ake wa magana suka riga suka fahimci haramcin su kuma wannan hadisi har ila yana nuna mana irin ladabin da sahabbai suke da shi irin ladabin da suke da shi a wajen neman ilimi lokacin da ya musu tambaya sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ko kuma suka yi shiru domin sun san abin da yake tambaye su ba wai bai san ansarsa ba ya ce wace rana ce yau ba wai bai san wace ranar ba ya ce wani wata ne yau ba wai bai san wani watan ba ne ya ce wani gari ne yau ba ya jahilci a wani gari suke ba saboda haka har shi yasa suke cewa hatta na. annahu sayusammihi siwasmihi zai ba shi wani sunan to wanda yana nuna ladabin su har ila yau a cikin wannan hadisi akwai abinda baka san shi ba kamar yadda iliminsa gaba ɗaya zuwa ga shari'a abinda suke suna tsammanin akwai wani abu tattare da wannan tambayar ba santa ba sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam mun taɓa magana akan wannan jumla ta Allahu wa rasuluhu a'lamu a darasin mu ina jin na hadisin Umar ibn Khattab hadisin Jibril an gane ko wannan hadisi har ila yau ya nuna mana halaccin hawa akan abin hawa a zauna a yi hudu ba ko darasi ya halatta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna akan abin hawansa ya yi musu wannan hudu ba matukar akwai abin da yake na amfani ne akwai abin da yake gharab ne ja'iz wata manufa ce ta halal ga wanda yake kan wannan abu matukar abin ba zai cutar da dabban ba ko kuma yana yi ne saboda wani abu garabi wanda yake ba ba mai kyau ba imamu ahmad a cikin littafinsa al-musnad الحاكم أبو السدرك البيهقي السنن الكبرى da sauransu da sauransu sun ruwaito hadisi daga mu'az ibn anas banza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa irkabu hadhihi dawabba salimatan wa itadi'uha salimatan wa la tattakhiduha karasiya ku hau waɗannan ababen hawa cikin wato a lafiya a cikin lafiya ku bar su da lafiya kada ku riƙe su kujerun zama kada mai hawa akan dokinsa ko akan raƙuminsa ya mai da raƙumin kujerarsa ta zama manzo sallallahu alaihi ya hana wala tattakhizuha karasi Abu Dawud as-Sunan ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum an tattakhidhu zuhura dawabikum manabih iyyakum an tattakhidhu ظهور دوابكم منابر فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus wa ja'ala lakum al-arda fa'alayha faqdu hajatakum isnadin sa sahihi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hirdinku a kullinku kuka riki bayan dabbobinku su zama muku bari da za ku hau kuna jawabi kuna huɗu ba fa inna Allah domin Allah inda ma sakharaha lakum ya hore muku waɗannan ababen hawa litubligakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakkil anfus dan su kai ku ga garuruwan da ba za ku iya zuwa ba sai cikin wahala inda a kafa za ku taka to za ku ci wahala ba kankanuwa ba wa da lakum al-ard Allah ya sanya muku kasa don ku yi tafiya akan ta fa alaiha faqdu hajatakum ku biya bukatar ku akan wannan doran kasa to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau har yayi hudu ba gashi kuma yana cewa iyyakum an tattakhidhu zuhura dawabikum manadir kada ku riki bayayyakin dabbobin ku su zama minbari malamai suka ce halin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi hani ne ga wanda ya mai da abun al'adarsa haka ko da yaushe yake inda zai hudu ba sai ce to a kawo masa raƙuminsa ko a kawo masa dokinsa ya zama kamar minbari kamar yadda ake yi a jahiliya haka suke yi a jahiliya amma wanda yake a kai yana kansa kuma buƙatar ya yi wa jama'a bayani ya taso babu laifi don ya yi ya yi da wata manufa mai kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa din nan yayi ko ya yi don gudun kada ya bar dabbar ya sauka yana yi ta gudu ko kuma yana jiwa kansa tsoron wani abu saboda haka ya ci gaba da tsayuwa akan dabbarsa saboda haka ya hau kai ya yi abin da duk zai yi na bukatunsa don ya kare kansa ya kuma kare dabbarsa wannan babu komai wato a takaice wannan hani yana fuskantuwa ne ga wanda ya mai da abin al'ada ko kuma a'a yake yi ba tare da wani zarabi mai kyau ba amma wanda zai yi da wani zarabi mai kyau da wata manufa mai kyau kuma bai zai cutar da dabbar ba to babu komai hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo suna nuna a tausawa wa dabbobi a tausawa wa dabbobi daga ciki akwai irin wannan hakanan asar sun zo daga magabata wanda suke nuna a tausaya wa dabbobi Sai na umar idan ya ga mutumin da yake yi wa dabba abinda bai dace ba dukansa yake da sandarsa kun san umar yana da wata sanda a dirra sanda ce da yake yawo da ita ta ladabtarwa ga wanda ya cancanci a ladabtar da shi da sanda saboda haka duk sanda ya ga ba daidai ba to yanzu zai yi kan mutum da sandarsa ya taɓa dukan wani saboda ya gan shi yana wahalar da dabbarsa yana wahalar da dabbarsa abu darda an ruwaito cewa yana da wani alfadari da ake kiran shi da mun in zai ba da aransa sai ya ce to gashi nan na baka aransa amma kada ka kuskura ka ɗora masa kayan da ya fi ƙarfinsa lokacin da ya zo mutuwa ya ce ya da mun la tuqasimni inda rabbik fa innani lam uhmilka ma la tutiq kada mu je gaba ga ubangiji na ka tsaye da ni kana tsara ta ban taba dora maka abin da ya fi karfin ka ba umar abu abdulaziz a cewa yana da wani alfadarinsa da yake bayarwa ana haya ana daukan kaya a kullum za a kawo masa dirhami daya kamar ka sayi babur ka bayar ana maka kullum za a kawo masa dirhami daya wannan sai mutumin ya kawo masa dirhami ɗaya da rabi ya ce to ya aka yi haka ya ce ai yau kasuwa ba ba ba ba kama hannun yaro kasuwa ta yi kyau sai na umar ce ko kawo har da shi ba ba haka ba shi hutu na kwana uku umar abdul adalcin su ya kere yan adam masu hankali da suke mulki har ya kai ga har ya kai ga dabbobi ina ma a ce mu yanzu shugabanninmu na yanzu za mu samu ko da ma haƙƙin dabbobin su kalle mu kamar yadda waɗancan suke kallon dabbobin domin ko haƙƙin dabbobin ba ma samu ba wahala ba ka mutu ba wanda zai ce uffan ba wanda zai ce kanzin ka duba dai duk bala'in da ake ciki yanzu ka duba kamar ba 'yan adam ba ne a ƙasar kai ka ce ƙasar duk duwatsu ne Allah ya shafe mu mun zama duwatsu da haka komai ya sauka a ƙasar waɗanda Allah ya tattara mulkin ƙasar ya danka musu suna can suna ta rikici a tsakaninsu yaya za a yi su koma na kan kujerun na so su koma wanda suke ƙasa kuma ba su hau ba suna so su fusgo su su su hai in ka ji ana wato taratsi a sama to ka tabbata mai taratsin nan an taɓa maslahar ta ce ba taka kai sai lokacin ƙura'a ne sannan zai yi ƙoƙarin ya lallaɓo ka ka jefa masa ya hai in ya haihu kuma ya ta doka maka gudumarsa babu abin da ya sha masa kai wato in kana kallon yadda kasashen duniya suke kana jin irin yadda kake rayuwa a nan to bakin ciki ma sai ne mai kashe ka duk sanda ka kama tasoshi na kasashen waje kana ga irin ana bayanin irin yadda ake hada ci gaban kasa ci gaban kasa da tattalinta da hada-hadar al'amura na ci gaba kai kuma ka ga kasar ka kullun kara ƙonewa take kana fita ka dawo sai ka kasar kullun kamar gobara ake a kasar kamar gobara to babu shakka in kana haka ma ci da bakin ciki da damuwa sai ne mai sa ka samu da ka kamu da cutar hauhawar jini wato ko irin dai dan mutum dai ya dinga jin bara'in dan umbar tarihi ya bore dan ya bar tarihi din nan ma a iya faɗarsa a ambace shi yana jin ana ta nana ta irin su sardauna sabawa balewa irin su murtala ya ce shi ma dai ya dan samu wannan tarihi babu wannan a tare da su me zai yi shi ya gini ya gina wanda suke kusa da shi danginsa in ba a nan kasar ba ina ne gwamna zai kwashe kudin talakawa ya kwashe kudin al'umma ya je ya tara danginsa yara ƙanana ɗan yayansa ɗan babu ɗan wane ya tara su yana rarraba musu miliyoyi yaro ɗan shekara sha biyar a danka masa miliyan biyar miliyan goma miliyan sha biyar kai da ka gani ka san ba wanda ya gada ba ne ba kuɗin da ya gada ba ne ba kuɗin da ya wahala ya samu ba ne kuɗi ne da ya sata na al'umma yana ga ya kusa tafiya to bala abin da ya rage a taskar gwamnati din ya rabe wa danginsa al'aƙalla dai kada ma shi su dame shi da bani bani ya rarraba musu sauran in ba a najeriya ba ina ake wannan duk ƙasar da ka sani shugabannin nan ba wai ba sa sata ba suna yi to amma za a yi satar haka cikin ɗan nutsuwa haka in zai yiwu a cikin satar haka da dan nutsuwa haka haka dai wanda hankalinka zai iya kamawa a kawo kashi dukiyar a kasa ta kashi uku haka su kwashi uku su bar muku daya mu gaba daya ke kwashewa don wallahi ko kashi ɗaya za a ɗauka a watso ta cikin al'umma to sai sun ga alamar duk ƙasar da ka je wa take ji da man fetur sai ka ga alamar man fetur ɗin a kasar a kasa tun kana jirgi kafin jirgi ya sauka da kai ka neko ta wundo sai ka san cewa eh lalle wannan kasa akwai arzikin man fetur ban da Najeriya ana doso Najeriya da kai gaban ka ya fara faduwa kenan kana ko kasa in banda kwatanni da da baki ba abin da zaka gani kana sauko kasa ka ga wasu mutane da kulaki kai suke jira kuma ya Najeriya wallahi za ka yi tafiya ka kai so duk kasashe da ba naka ba hankalinka a kwance ba ka tsammanin a cuce ka ka hau transit ka ce ka duk kasashen da ba naka bane ba ka tsammanin wani ya cuce ka wani ya kwace maka kaya wani ya zalunce ka wani ya dake ka hankalinka kwance ka yi gyangyaɗi ka yi bacci ka tashi amma jirgi yana matsowa ana cewa ai an kusa zuwa Najeriya gaban ka kuma ya fara faɗuwa ke? saboda suwa za ka samu ana sauka ka ga mutane da gururi da sanduna da abin nan ana kai maka duka ana kauce kauce ina ga ina ina ganin girman ka fa ina ganin kai fa da kayan ka fa ka zo ka sai a Najeriya kuma wai fitar mu muje mu je mu gano abubuwan nan duk yadda suke da wayewar al'ummar duniya da yadda duniyar ake ta ci gaba wai wannan ba zai samu mu kishi ba zai samu mu kishi mu ma mu ga dai an zo kasar mu an ga wani abu mai kyau ba duk wanda zai shigo kasar nan ko da ya zo da niyyar yayi wani abu tsoro yake yi a dabbare shi Allah ya mana gamdakatar wannan hadisi har ila yau ya kunshi wato yana da kyau hudu ba akan wani gu mai tsawo ta yadda masu sauraron ka za su ji ka mimbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama. ya kasance hawa uku ne wanda kuma wannan ita ce sunna kwatanta wannan a wajen mimbara hada yana da kyau domin kada ya kai ga yanke sahu kamar yadda yake faruwa a wasu masallatai wanda za a yi mimbari sama da matattakala uku sai ka ga ya keto ya raba sahun gaba gida biyu ba Allah zauci yadda mimbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a zamanin sa to ba ba a samu wannan illar ba Allah madaukakin sarki ya mana banda ka tare ba mu bacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alwalid ibn uqba cikin